mai gaishe mu na ce mu mai gaishe mu na ce mu gaishe shi kowan maka gatari ka mai kota mai murmushi abin sha'awa da riyar ka ta kai ka yaran taimakon ka ne ya kai kai ke mana ko halin mu ya ki ya kai in an ce mu bar ka an tata ko mulkin za a ba ka maka kai har girma da ka duk sun kai mu yanzu kasar muku ina kai kai wanda ya buga tamburanmu dai dai kai mu gaya wa mutan ƙasarmu mu sai kai tun da ƙaunar al'umma ka ra kai allah dai ya iya a kai har kai ta iske ɗan da ba shi girman kai mu nan kowa yana ta sai kai kun ɗaga darajar ƙasar mu har ta kai allah shi biya kudan abun ya kai manya kullum suna ta addu'a kyan kai allah tsare ku ta yi wuce kai kai mun yi alaƙar mu da misalin kai kai na ɗaukan mutum da girma kai shi dai malami cikarsa sai ta kai ilimi da kuɗi kawar da kai kakai shi dai malami cikarta ta kai haƙuri da sani kawar da kai kakkai kun ga su za a dawa da su an kai sahun giwa riƙe shi sai dai kai shi kuma kifi ruwansa ne kyan kai in ya fito dutsina a sa ara kai dan konan ya daɗe mace zai kai Allah ya samu dace amin